wai wani alijita alijita mawaƙi dai shi dai wannan alijita wanda ka sani kuma alijitan kamar na gani jiya a arewa 24 ah, ana cewa yana karatu a egypt yanzu ko to ji ko mm, kamar na ga haka aini isma ni fa dantani ne wallahi hankali na ya fi kwanciya da wannan alhaji saboda shi fi wannan alhajin kaga shi a shirye fa iki ba abin da ike jira a yau in aka ce a zo a yi za a yi haka ne yaya amma ko abin dubawa a nan shine ni ka san mutum ne mai goyon bayan a bar yarinya ta aure mutum da take so ko kuwa eh kan ne gaskiya ne ina ga ina shi kaga kaga ko shi ne dan hana irin albarka eh, eh, salamu alaikum alhaji shigo shigo ai gidanka ne eh shigo kawai eh Allah <laughs> kawo shi salamu alaikum alaikas alhamdulillah <laughs> gashi na yazo koya na eh mun san juna ai eh abokin gwagwarmaya ta ne abokin rigima ta ne kuma kwarai kuwa ai an fafata sosai amma kuma yanzu sai na ji daɗi na gode wa Allah gashi aure zai sulhunta mu da shi kai da na ni da kai ba wani shiri da zai da kai wallahi ba wani magana aure wa zai wa ma zai dauki sai ba ta yaya ma za a dau ni in baka ba dani ne mai bayarwa ba aiko ka zo hannu ina ismi kar ka sake rashin wancan rashin jituwa mm. ya ta sabilin ba kulla wannan sunna ba tunda Allah ya sanya tana son shi yana son in ismin ka ba yaya abin yaya in dai sunna ce ni ma ina so a gulla amma wannan baka san shi bane wannan da ka san shi kai kanka ba za ka so a ce ka hada zuri'a da shi ba wannan yana auren yarinya na an yi sa'a ta shekara biyu a gidansa san ka faran sani ga guri ga guri na san ka sarai saboda haka babu wani abu da zaka lahance ni yawa saboda haka ba zan baka yata ba eh sai dai ka je wani guri ka nema amma ba da nan gidan ba bakin ya mutu a ka yi hakuri tun mun yi wuce tun da har Allah ya sa yanzu na zama ɗa a ka ni ba ɗana bane kai ya kake ba ɗana bane kai wasu kai kaga ya ce ba zan ba wasu kai na yadda amma dai ya dai ba zan baka ba kuma ko wani gurin na ji za a baka wallahi sai na bi ta da kulla can sai na je na hana eh to dama dai shi shine shine mai bayarwa ni kaga ka gani dan kallo ni shi eh, eh. wallahi dama shine shine ai dan uwan shine mai bayarwa to wallahi kai kadan kuma baka isa ba barin gaya ma yadda ka fafata da ni a kasuwa na kyale ka a neman aure kuma baka isa ba wallahi yadda kake ji kana da baki ina da baki yadda take ji kana da kuɗi ina da kuɗi yadda take ji kana da gadara kana da hanya ni ma ina da hanya bari in gaya ma yarinyar ma da muke santa addini za a yi wa hidima ba wani abu ba yarinya ce take yawo kwararo kwararo na ce bari in yi wa addini hidima haba da ga ɗauke ta yar hotel a kama mata ta kama ka ma yaya ka gani to bari in gaya ma wani abu yaya kai bari in gaya ma wani abu game da shi yaya da baka sani ba ai dole ka faɗa haka ilimi in yi karanci ba abin da mutum ba zai gani ba to kaga kaɗan daga ciki kenan eh, kai ka isa ka bude baki ka ce ni mutane yawo karo karo kai in baka zuwa ya ake kasan ana zuwa wata kai ka isa in baka zuwa ya ake kasan ana zuwa ni ina zuwa saboda haka ni ne magana zan ga kuma ana zuwa ana ganin ta yawa eh ba za mu baka ka je can wani guri ka nemi aure amma ba a tashi min kuɗi na eh, ko asi ba za a baka ba kuɗi akwai shi amma wallahi ko asi ba za a baka ba kai ka isa ka yawo mutane ko ka faɗa irin ka in banza wallahi kuma ko a kasuwar ma ya kai da ini baka iya da ni da kawai a kasuwar ba ka biyo ni gida ma mu ne a tamfa eh? mu ne tesla duk garin nan kowa ya sani mu muka fara kawo a tamfa mu kuma mu ne isa ku kawo ku kawo julius eh, julius mu ce kawowa in ka isa ka kawo tesla shekara goma sha wani in ka isa ka kawo tesla ko ka kawo nitam yanzu ka dawo da nitam eh, in ka isa kai dan kasuwa ne ba za mu baka ba a ta san kuɗi na har dinar banza ake yi dinar banza ake yi da kuɗi na a yi dina da kuɗi na to ai mutiyaci shi zai zo yana nuna kaza yana an yi dina da kaza babu ita ina da da kwata ai ba zai wannan ba kuma ina jira a waje a fito min da kuɗi na a waje da kwata miliyan da kace billahi lazi waje da kake faɗa raka kaza ai kuma wallahi sai ka san ka taba ni ko ai ka ba tarihi eh. a kasuwa mm. Tsakar dare masu gadi suka kama ka kana binne laya. Eh. Wa kake binnewa? Na yadda. To ai na ku binne binnan ne yasa ni ma ne yana wa binne binnan ku na gani kun fara yi. Kuma zan gaya ma dan garin nan ne ni. Yawa. Gari abin da ya same ka ni. A'a kai ka yanke garin cibiya. Kai kai yanke ni kuma zan tabbatar ma da cewa bako ne ni amma kuma na kafa a garin. Duk abin da ya same ka ni. Kuma su masu gadin kasuwa su suka gaya sai ka fara yi shi yasa na yi au oh, kai kadai ka iya wanzan bai san jarfa eh. ke. wallahi za ka ga jira tsohon dan tsubu ne ni alƙur'an ka ga abin da gaya mako to yanzu wannan ne za mu haɗa zuri'a da shi ji ba je yana kirarin zai yi tsubu tsumbu ba yake cewa zai yi ya kira hotel ya kira shisha tijara babu wanda bai sauke a tsakar gidan nan ba kuma wani za ka ba wa ya ba shi ɗari da ma da yake magana zan bar shi zan sake